Hanyar Adalci Darasi na saba'in da biyu Burodi mai ba da rai Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane ya miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi ya kafa, ta haka muna samun salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada. yau ina da farin ciki mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Darasin da ya wuce, mun ga Ubangiji Yesu yana magana da taron mutane, ya koya musu taurin misalai cike da madawai mai gaskiya, duk da haka galibin mutane ba su gane ma'anar misalai ba, domin zukatansu sun taurare, ba su ga darajar abubuwan sama ba, sai dai abubuwan duniya. da yawa suna bin Yesu ba domin shi mai ceton masu zunubi ba, amma saboda taimakon jiki da suke samuwa daga gare shi. Yau za mu ci gaba mu saurari waɗansu zantuttukan Ubangiji Yesu, za mu kuma ga yadda ya tabbatar da maganarsa ta wurin aikata wani al'ajabi kan maganar darasin yau shine burodi mai ba da rai. Yanzu bari mu ci gaba cikin littafin nan mai tsarki, bishara ta hannun Markus Sura shidda, littafi ya ce, Manzannin da Yesu ya aika a da suka komo wurinsa, ga shi kuwa mutane da yawa suna ta kai da komowa, har manzannin ba su sami damar cin abinci ba, sai ya ce musu, Ku zo mu tafi wurin da ba kowa, don ku ɗan huta sai suka suka shiga jirgin ruwa suka tafi wurin da ba kowa, sai su kaɗai, amma da suke barin wurin, waɗansu mutane da yawa suka gansu, suka kuma gane su, sai suka bi tudu suna ta gudu da ƙafa daga garuruwa duka, suka riga su zuwa. Da saukar Yesu sai ya ga taro mai yawa, ya kuma ji tausayinsu. domin suna kamar tumakin da ba su da mai kiwo, sai ya fara koya musu abubuwa da yawa. Kusan faɗuwar rana sai almajiransa suka zo wurinsa, suka ce masa, Wannan wuri fa ba kowa, ga shi kuwa rana ta kusan faɗuwa, ka sallami mutanen su shiga karkara da ƙauyuka na kurkusa, su saiwa kansu abin da za su ci. amma Yesu ya amsa musu ya ce, Ku dai, ku ba su wani abu su ci mana, sai suka ce masa, Wato, mu je mu sayo abinci na kuɗin da ake biyan lebara yini ɗari biyu, mu ciyar da su? Ya ce masu, Burodi nawa kuke da su, ku je ku duba, da suka bincika suka ce, Burodi biyar ne da kihi biyu, Sa'an nan Yesu ya sa almajiransu su sa mutanen su zauna jeri-jeri, waɗansu ɗari-ɗari, waɗansu kuma hamsin-hamsin. Da ya ɗauki burodi biyar ɗin da kihi biyun, sai ya ɗaga kai sama, ya yi godiya ga Allah, ya rarraba, ya yi taba almajiran suna kai wa mutanen, ya kuma rabawa dukan mutanen kihin nan biyu, duka kuwa suka ci suka ƙoshi, har suka tattara gutsutsarin burodin da kifin, aka sami kwando goma sha biyu cike. Yawan mutane da suka ci wannan abinci kuwa maza dubu biyar ne. Nan da nan Yesu ya sa almajiransa su shiga jirgin ruwa, su riga shi hayewa zuwa bai tsaida, shi kuma ya sallami taron. Bayan da ya sallame su sai ya hau wani tudu domin ya yi addu'a, da rana ta faɗi, jirgin yana tsakiyar teku, Yesu kuwa yana nan a kan tudu shi kaɗai, da ya gane suna fama da tuƙi, domin iska tana gaba da su, misalin ƙarfe uku na dare, sai ga shi yana zuwa wurinsu yana takawa a kan ruwan teku, ya yi kamar zai wuce su. amma da suka gan shi yana takawa a kan ruwan, sai suka yi tsammanin fatalwa ce, suka yi ihu, domin duk sun gan shi, suka firgita, sai nan da nan ya yi musu magana ya ce, Kada ku damu, ni ne, kada ku ji tsoro. Sa'an nan ya shiga jirgin da su, iska kuma ta kwanta, sai mamaki ya kama su ƙwarai don ba su san menene ma'anar ciyar da mutane dubu biyar nan ba, saboda zuciyarsu ba su fahimci ma'anar ba, da Yesu da almajiransa suka ƙetare tekun suka sauka a ƙasar Janisirata suka ɗaure jirgin a bakin tekun. Yohana Sura shidda Da gari ya waye, sauran mutane da suke zaune a hayan tekun suka lura cewa dama jirgi ɗaya kurum ya zo wurin, suka kuma lura Yesu bai shiga jirgin tare da almajiransa ba, almajiran ne kaɗai suka tafi, da mutanen suka ga cewa Yesu da almajiransa ba sa nan a wurin, sai suka shiga jiragen ruwa, suka tafi suna neman Yesu, da suka same shi a hayin tekun, suka ce masa, Malam, yaushe ka zo nan, Yesu ya amsa musu ya ce, Hakika ina gaya muku, kuna nemana ne don kun ci burodin nan kun ƙoshi, amma ba don kun ga abin ban mamaki da na yi ba ne, kada ku yi wahalar aiki a kan neman abinci mai lalacewa, amma ku yi aiki a kan abinci da ba zai lalace ba, sai dai ya ba da rai na har abada. Wannan shi ne abincin da ɗan mutum zai ba ku, domin a kan ɗan mutum ne Allah Uba ya riga ya buga hatiminsa na nuna yarda. Bari mu ɗan dakata a nan, don mi Yesu ya ce ma taro, Kada ku yi wahalar aiki a kan neman abinci mai lalacewa, ko yana nufin kada mu yi aiki mu sami abin zaman gari? A'a, ba ita ce ma'anar ba, domin maganar Allah tana kuma cewa, Duk wanda ya ƙi yin aiki kada a ba shi abinci, ta salonikawa ta bi Sura uku aya goma. To, don mi Yesu ya ce, Kada ku yi wahalar aiki a kan neman abinci mai lalacewa? Abin da Yesu yana nufi shi ne, idan kana aiki domin biyan bukatar cikinka kawai, da kana aiki don samun kayan duniyan nan kurum, a ƙarshe za ka rasa dukan komai domin jikinka zai mutu ya koma ƙasa, amma akwai wani abu a cikin jikinka wanda ba zai taɓa lalace ba, kurwa ce ko kuwa ruhunka ne, ruhun mutum zai kasance har abada, ko a wuri mai daraja da ake kira sama, wato fardausi, ko a wuri mai ban razana da ake kira gidan wuta. Shi ya saye su ya ce, kada ku yi wahalar aiki a kan neman abinci mai lalacewa, amma ku yi aiki a kan abincin da ba zai lalace ba, sai dai ya ba da raina har abada. Haka Yesu ya galgadar da taro don kada su biɗi abinci mai lalacewa kawai, amma su nemi maganar Allah wadda ba za a taɓa shafe ta ba, domin ba da abinci kaɗai mutum zai rayu ba, sai dai da kowace magana da take hitowa daga wurin Allah, Mati Sura hudu, aya hudu, haka Ubangiji Yesu ya faɗa. Abin tausayi ne, mafi yawansu kewaye da Yesu ba su damu da maganar Allah ba, ba su gaskanta ɗayan wanda Allah ya aiko ba, ya fi musu muhimmanci su cika cikinsu da abinci, da su cika zuciyarsu da gaskiya wadda za ta cece su daga hukuncin Allah. Saboda haka Yesu ya ce musu, bisa ga Yohana Sura shida ɗin, kada ku yi wahalar aiki akan neman abinci mai lalacewa, amma ku yi aiki akan abincin da ba zai lalace ba, sai dai ya ba da rai na har abada. Sai mutanen suka tambayi Yesu suka ce, me za mu yi don mu cika abin da Allah yake so, sai Yesu ya amsa musu ya ce, Wannan shi ne abin da Allah yake so ku yi, wato, ku ba da gaskiya ga wanda ya aiko. Kun ji amsar da Yesu ya bada? Ta yaya ɗan Adam, wanda aka haife shi cikin zunubi, zai gamshi Allah, ko akwai waɗansu ayyuka waɗanda za mu yi, Allah ya ji daɗinmu? ko akwai wata hanya mu ceci kanmu da kanmu daga ikon Shaiɗan da gidan wuta? Ko mun iya zama da cikakkiyar zuciya mai tsarki yadda Allah yake so? A'a, ko kaɗan, waɗansu suna cewa, ko gungumen ice ya daɗe a jiƙe cikin kogi, ba zai taɓa zama kada ba. Kenan, ta yaya ɗan zuriyar Adamu zai gamshi Allah? Me Ubangiji Yesu ya faɗa game da wannan? ya ce, Wannan shi ne abin da Allah yake so ku yi, wato, ku ba da gaskiya ga wanda ya aiko, mutum ba zai taɓa fara faranta ma Allah zuciya ba sai ya ba da gaskiya ga mai fansa mai tsarki wanda Allah ya aiko. Abin baƙin ciki galibin mutane ba su gazganta Yesu ne mai ceto wanda Allah ya aiko ba, saboda haka sun ce masa, To, Wane irin abin ban mamaki ne za ka yi don mu gani mu ba da gaskiya gare ka? Me za ka yi, kakannin kakanninmu sun ci manna a daji, yadda yake a rubuta cewa, Ya ba su abinci daga sama don su ci, sa'an nan Yesu ya amsa musu ya ce, Hakika ina gaya muku, ba Musa ne ya ba ku abincin nan daga sama ba, Ubana yake ba ku abinci na gaskiya daga sama. ai, abincin Allah shi ne wanda yake sabkowa daga sama, yana ba duniya rai, sai suka ce masa, Mai girma, ka riƙa ba mu irin wannan abinci kullum. Yesu ya amsa musu, ya ce, Ni ne abinci mai ba da rai, wanda ya zo wurina ba zai ƙara jin yunwa ba, wanda ya gaskanta da ni ba zai taɓa jin ƙishin ruwa ba. ta wurin maganar nan Yesu yana cewa, Yadda Allah ya aiko da abinci daga sama, ya ciyar da ’ya'yan Isra'ila shekara arba'in don kada su mutu a cikin jeji, haka kuma Allah ya sauko ma dukan ’ya'yan Adamu abinci wanda yana ba da rai madawami don kada mu hallaka cikin zunubanmu. A ina ne abincin nan ko a nan duniya akwai wani abin da za mu ci domin mu rayu a gaban Allah har abada? A'a, babu shi, to, menene wannan abinci wanda ke ba da rai madawwami? Mi Ubangiji Yesu ya faɗa, ya ce, Ni ne abinci mai ba da rai, wanda ya zo wurina ba zai ƙara jin yunwa ba, wanda ya gaskanta da ni ba zai taɓa jin ƙishin ruwa ba. amma kamar yadda dai na faɗa muku, kun gani duk da haka ba ku ba da gaskiya ba, duk waɗanda Allah Uba ya ba ni za su zo wurina, wanda kuma ya zo wurina kuwa ba zan ƙishi ba, domin wannan shi ne nufin Ubana cewa duk wanda yake duban ɗan, yake kuma gazgantawa da shi yana da raina har abada, ni kuma zan tashe shi a ranar ƙarshe. sai Yahudawa suka yi gunaguni game da Yesu domin ya ce, Ni ne abincin da ya sabko daga sama, Yahudawan suka ce, Ashe, wannan ba Yesu ne ba, yaron Yesu, wanda mun san duk babansa da mamarsa? To, yaya yanzu zai ce, Na sauko ne daga sama? Yesu ya amsa musu ya ce, Ku bar yin gunaguni a tsakaninku, duk wanda ya ji ya kuma koya a wurin Uban, yakan zo wurina, ba wanda ya taɓa ganin Uban, sai dai wanda ya fito daga wurin Allah, shi kaɗai ya taɓa ganin Uban. Hakika ina gaya muku, duk wanda ya ba da gaskiya yana da rai na har abada, ni ne abinci mai ba da rai, kakannin kakanninku sun ci manna a daji, amma duk da haka suka mutu. amma ga abinci mai sabkowa daga sama, duk wanda ya ci wannan abinci ba zai mutu ba, ni ne abincin rai da ya sabko daga sama, duk wanda ya ci wannan abinci zai rayu har abada. Da jan haka, sai da yawa daga cikin almajiransa suka ce, Wannan maganar mai wuya ce, wa zai iya karɓe ta? Yesu kuwa da yake ya sani cewa almajiransa suna gunaguni a kan wannan koyarwa, sai ya ce musu, Wannan koyarwa ta ɓata muku rai ne? To, yaya ranku zai zama kenan in kuka ga ɗan mutum yana hawa zuwa inda ya fito? Ruhu ne ke ba da rai, jiki ba shi da ikon komai, kalmomin da na faɗa muku ruhu ne da kuma rai, amma akwai waɗansu da ba su ba da gaskiya ba. gama tun farko Yesu ya san waɗanda ba su ba da gaskiya ba, da kuma wanda zai bashe shi. Bayan wannan maganar da Yesu ya yi, sai da yawa daga cikin mutanen da suke binsa suka bar shi, suka kuma daina binsa. Sai Yesu ya tambayi sha biyun nan, ya ce, Kuma kuna so ku tafi ne? Simon Bitrus ya amsa masa ya ce, Ubangiji, wurin wane ne za mu je, ai, kai ne kake da magana mai ba da rai na har abada, mu kuwa mun ba da gaskiya mun kuma sani cewa kai ne mai tsarkin nan na Allah. Haka almajirai da yawa sun bar bin Yesu ta dalilin koyarwarsa mai wuya, duk da haka a cikin masu bin Yesu akwai waɗansu waɗanda ba su juya masa baya ba, domin sun haƙiƙanta Yesu ne almasihu mai tsarkin nan daga Allah, shi ne burodi mai ba da rai, abinci na gaskiya wanda ke ba da rai na har abada. Lallai haka yakan zama da zarar da ka san kowane ne Yesu da yadda yake, da abin da ya yi domin ka, ba za ka taɓa gamsu da bin wani mai gida ba. Yesu kaɗai ne tushen rai madawwami, shi kaɗai yana biyan bukatar zuciya mai jin yunwar sanin tabbacin ceto da zumunta ta ƙwarai tare da Allah. Kaifa, kefa, ko kana jin yunwa da ƙishirwa domin raina har abada, ko kana da marmarin kyakkyawar hudda da Allah a nan duniya da cikin lahira? sai ka yi tunani a kan wannan babbar gayyata daga bakin Ubangiji Yesu Kiristi sa'an da ya ce, Ku zo gare ni, dukanku da kuka gaji, kuma kuna fama da kaya masu nauyi a kanku, zan ba ku hutawa. Ni ne abinci mai ba da rai, wanda ya zo wurina ba zai ƙara jin yunwa ba, wanda ya gazganta da ni ba zai taɓa jin ƙishin ruwa ba. Mati Sura goma sha ɗaya aya ashirin da takwas, Yohana Sura shida aya talatin da biyar, amin. Abokai, Na gode don sauraro, darasi mai zuwa 'yan Allah ya yarda, za mu ci gaba cikin bishara, mu ji yadda ra'ayin taro ya rabu game da Yesu. Allah ya sa muku albarka yayin da kuna yin tunani a kan waɗannan kalmomin Yesu, ni ne abinci mai ba da rai, wanda ya zo wurina ba zai ƙara jin yunwa ba, wanda ya gaskanta da ni ba zai taɓa jin kishin ruwa ba. Yohana Sura shida aya talatin da biyar. Allah ya taimake mu, amin.